وهذا البلد الأمين kuma ya rantse da makka gari mai alfarma garin da duk wanda ya cige shi yake samun aminci wanda aka aiko annabi muhammad a cikinsa